A'a, ko muka yi. Sannu baba ina wuni. Lafiya lau. gajiya. Ba gajiya. Lafiya lau. A'a, to samu mai abin zama mai. Allah sarki mai babban suna. Ah, Allah sarki ina wuni. Ina <laughs> wuni Ina gajiya. Ya manyan. Ya mutanen. Ya kasuwa. Ana ɗan tabawa ku. Allah sarki. Eh. Ka gashi kuma mutumin kirki. Kin iya zaɓe. Eh. Allah sarki. me ma cikakken sunan ah, suna na ibrahim ibrahim allah sarki ka san babban suna ne tana bani labarin ka mm. wallahi kullum da ta zo ta ce wallahi baba mutumin kirki ne na ce dai a kamun kai mu gaisa eh, yanzu ma ce mun tiwaye eh, sai mun shigo kana eh. ciki lalle sai ka kyauta allah sarki ka kyauta ai an zama daya yi wallahi to da allah a rike ta amana kaga amana ce kuma mareniya ce ni kadai na rage mata sai kanwarta da aka yi bikin ta kwanaki ita ce wadda jamilu ofisa ya aura na nan gangare ai aminin ya aminin Allah sarki ka san shi ko eh na san shi Allah sarki eh. ai ke ta magana kullum an ƙara mai gidan nashi girma eh wallahi eh. shi wannan kan giwa ko kan giwa DPO ne a hutu Allah sarki amma yanzu yana can wajen da eh, ina so dama mu gaisa to abin da nake so da kai hmm. abu ɗaya ne ita yarinyar nan ba wani dogon lokaci muke so a sa ba wanda a sa lokaci ɗan sai ka ga Allah ya huru, ka san da aure da mutuwa ba a wannan ga Allah ne sai ga Allah ya kawo harka a zuwa an yi abu eh, a ina mahaifin naka yake babana yana nan shi nan Allah sarki me kayan gado eh shi ne a'a masu abin da abin su ne kenan inda eh. kayan daki eh. <laughs> nan na je wannan kwanaki na sai da gona ta sai aka bani kyautar wani kayan daki wallahi wata uku sai na rubuce wallahi yanzu ma kawai baki gaya mai ba ko wallahi na yi wallahi in ya zo ko daure ta ne sai a turo wani yaro ya daure min kayayyakin ka kwayan ne na ƙasa suka kankare ok abin kasan gani eh abin kasan Allah na'am eh to ai ba ba komai eh ba da sai kuma abu wanda zan gaya maka ka san mutum aka ce an zama ɗaya duk ba wani abu da ake koyewa idan Allah ya dawo da kai za mu tashi daga wannan gidan za mu koma can tsallaki mu samu mai ɗaki ɗaya. Ai ki gaya min ba. wallahi saboda ka san kuɗin haya sun ƙara mana kuɗi daga dubu talatin sun mai da shi wai dubu hamsin ko a bayar ko a tashi mai gidan nan wallahi abin da ya faɗa ke yi wallahi to ai Ahmadu da kin gaya mu ai da sai in samu ɗan wani abu a kan ko amma bari tun da dai na zo da POS eh, ATM dina ina so zan je eh, sai in ci wani abu sai in sarki sai ki ba baba Allah sarki Allah ya saka da alheri kawo sai mu saka yaro ai da yake ni ba an ba mu ita tun lokacin da muka daina fanshi sai muke aiki da ita Allah sarki nawa za mu cira hmm? eh dubu hamsin a'a ki bari dai faɗa ko kika sani ko ya karɓi na shekara biyu za a karɓa ko a cira hamsin a cira hamsin eh, to Allah ya saka da kin yi mana baki eh. da Allah ka gaida mun ofisa in zai ji eh. yana police station eh na ga kwana biyu bai zagayo ba eh wallahi eh. me tiri tiri tiri ya ce court run bari in forget din password din Allah sarki tunda GT ne ai ina da yaro da yake ba sai kai forget din sa ba eh sa sa to sa 11 11 00 yayi <laughs> wallahi kudin ya fita wallahi kudi ya fita dubu hamsin na sa charges din a ciki hamsin da ɗaya na ɗauka eh ai ya cire har charges a matu hmm. da Allah ya rike na a rike ta amana Allah iya da billahi da ziyarin nan ya yatta ma gayan da ya aure ta wanda ya aure ta a Abuja Kullum sai ya mun waya ya mun Allah saka da alkai saboda ya ce tana da dadin mu'amala eh wannan ita ma <laughs> tana dadin mu'amala gaskiya wallahi tunda ta kani gashi hmm. an samu abin da aka samu eh, eh wallahi sai kuma can kin san kayan abinci fa ya kare wallahi babu shinkafa ba taliya komai babu ko ya za a yi eh a'a a dora mai nauyi bai gama biyan wannan ba ki biya kuɗin kuma wannan ce kudin ciki ka gane eh wallahi kudin zai mai gida ne Allah sarki kuma kayan gado aka siya sai ce ajiya ce to abu da masu abin su eh kai ma wata nan sai ya ara abun ka ko to ga masu bashi ne ko a sa hamsin ku bari in duba balas din na kama ga dubu ɗari takwas da ashirin <laughs> Allah ɗari takwas da ashirin ga can hamsin biyu an cira hamsin ne ka cire to a ciri kuɗin ban da kayayyakin ba ko da sadaki da wai ina na na shirya sai da su ko <laughs> sai ni magana sai kawo wannan za ka iya kashe kuɗin yanzu yadda kuɗi ba albarka suke ba bari mu ciri ɗari bakwai kawai sai a ban ma ɗari dubu ɗari bakwai da eh. da ashirin ko me ko oh one one two one one two two na wallahi wallahi ya ke kuma a baki canza waya ko yawa na ta to yanzu kun gama ko ATM ne ne ba ta ATM ne kawai ai wannan ba ya kai daga aiki to tun da kin ga kun tabbatar da ba ta akwai da mutum da shi na mutane sai dai kwana nan wallahi kai eh? mu je raka ka gida salamu alaikum salamu alaikum ka gaishe gidaniyar yarinya ta zo ta kama daki kowane daki ne ba gashi kowanne da dan makulli ko kullo shi suka yi salamu alaikum la ilaha illallah muhammadar ladidi ladidi dorin waki yanzu haka kika koma ladidi yanzu haka kika koma yarinya kin tsare kin bar kawai kin gudo birni kin zama ɗan iska nan ba ka ce mai gidan karuwai ne au kika daga kai babu bai kawo ka ne me ka ni da 'ya ta ta kika fice kika bar gida ba zan neme ki fi sawu ba to kai fa kace za ku dole to auren dole bai fiye miki wannan abin da kika yi ba ke bara ki jin gaya miki dole ki koma ki aure ki bi ki raya sunnar ma'aiki ba za ki ba ya haƙuri yar baba wannan lallaba in dai auren dole ne da zace zan yi na janye amma dan abin da kika nace wa kika ce lalle sai shi ai ba sana'a ce da shi ba yasa ni ma na kaurace masa kina ji fa da an rasa agwagwa a ce shi ne da an rasa dan kayayyakin tumaki a ce shi ne yaron nan har hanya yake yana kwacen waya kawai sai ya dauke ki su kutum in ba da shi eh waye saurayi waye saurayi aure kika yi ke baby ya za ki barna a ciki sama da awa biyu ko zo ki dinga kula wa yasu ma na ne ha ila illallah kin ga ba na son rainin wayo ya mun gina ke dubu goma kuma awa ta nawa ko awa biyu ban ba fa kai yaushe na fara ban gane kun yi da ah. ita dubu goma ba bawan Allah eh, kai yanzu ka duba ina ganin ka a fuska uwa mutumin arziki a hin mutumin banza kun yi kama wallahi to amma da Allah bawo Allah ka san ina ne kuka ina ne to mai ai gida ne irin namu nan na yara na yara kai da tije ta mun gida ne to ce yata ce wato kai ka hure mata kunne ta bar ƙauye ta gudo yanzu kuka zo nan kuka ajiye min yata a cikin ɗaki ita ba mata aure ba ita ba mata aure ba ita ba wata ladan noma ba ballantana a ce kai da Allah fito nan kai eh? duro baka kai fa wanda kin ce ba baban ki ne fa ba zan lamunta ba ya dubu goma ki zo ki kamo wani garjejen mutum kai kai eh? dakata yarinyar nan a Lagos na haife ta idan ban da cewa ma Allah ya duba fuska ta ya duba imani na ya dada ni kan hanya madaidaiciya na fi karfin iskanci a garin nan kai eh. lokacin da na yi iskanci na kasan gada muke shiga lokacin da na shiga kasan gada sai da na haɗa mata takwas a kasan gada eh ita ma da kake ganin ta ta koki kenan hali eh, ai na tuba wallahi halin ka dole ta kama daki gidan karuwai ne la wallahi kuma wannan yarinya da duna ce mun saba da ita sosai yanzu ma sai da ro ka sai da mata naira dubu goma wallahi ya dauka ma dan fara ta za a yi amma da kai min jawabin da ka gane uban ta ne kai ta yanzu saboda Allah ya ka ce zaka dauko ta ka kawo akan dubu goma gaba ɗaya ka su tale yarin yarinya dubu goma take wahala a garin nan ba ma ro cash fa na bata cash ba ba fa ta rasuwa ba inna lillahi Allah yakin gama da shi na ilaihi Allah yakin gama da shi na ciki kan fakin makara ba. kin ga abin da kika ja mun ku to ban miki aure duk uban kirki idan yarsa ta rika ta girma auren da ita shine lada a gurinsa kuma raya sunnar ma'aiki da na dora ki kai, lalle sai ki ai ba abun kunya ba kawayen ki nawa ne yanzu ai na'u ta haihu 'ya'yanta uku a gari sa'a ki ce tare kuke zuwa makaranta amma ke saboda baki da kirki ki kekeshe magana ta saboda na zaba miki mijin aure ki tsallake ki bar kauye ki bar ki bar inda mahaifinki yake duniya ta zo ƙarshe ke ba za ki jin gaya miki ai ki ga na miki akwai inda aka ce ko ta ƙarfin tsiyama in miki tuna abin da nake son tura ki a kai abin arziki ne ni kike ba baki tafa tafa ina gadi yadda aka yaron nan jamilu kusa zan sa zo tarkata ku. wanda ya wuce min da ku duk inda aka kai ku ba za ku yi kokarin ina yi kuma ina yi yana ɗaki to da ko koma gida na yake kuma sun mutum in ba ba sai na biya me kudin shi jaran ki yake yi to me za ki mai kina sai abinci ne hira illallah maham yanzu naki kike siyarwa dubu goma mm, mm. eh wallahi ba za ki koma ba wallahi ina zuwa kai Allah ya dawo ni fa na fara gajiya ba ke Allah kuma ciki Allah eh? Allah zo ma wallahi ba zan zo waje da tambaya zan ba Ina na zo shi ke zo zo ki wuce zo ki wuce in ba ki dubu gab zo wuce wuce daya na ce ba za ki wuce ba kin ga ke ta ko jakarta wallahi ba za ta dauko ba eh? ina gama wallahi ke zo ki wuce ta wuce ne da ba abin da zai gama wallahi wallahi kin ga wannan mutum wallahi ba za ki mishi ko cuce jam shegen yaro sai kokarin tuko wando kake in yar ka ce za ka haka haba mala kai eh? na fa gaya ma cewa Allah ne ya taimake ki dan ko zakarki hmm. Allah ne ya taimake ka na tuba amma billahi da la ilaha illa huwa ga yadda kai wa yan nan umma yana kira masu rama ba Allah ya tsira amma ya ba ka kira masu rama namiji ne ni ba kudi gina da Allah ki kaga wallahi in aka yi nan da kai Allah ya san sama wawa ina kenan yadda kake da saurin kwarinka idan ban sa sun ragargaje min kai ba Allah ya tsira abu kamar yaya kenan su samu wawa ina namiji to kai ka san haka su ina su da bambancewa eh kana ji na eh dan Allah ku samu matsala to tunda na ga kai lalle na da Legas da aka yi kaga kuma anan ka haifa wannan yarinya ko billahi ladi eh. irin su irin su banda Allah ya shirye ni ƴaƴana barkatai a Lagos wasu ma suna can bakin ruwa a'a za ka aika ka san me yasa na faɗa haka tunda kace za ka zagaya bayan ɗari da dadi ina namiji a samun wawa a samun wawa fa kace na haƙura da naira dubu goma kaji dan Allah dan Allah mu ga aika tun da dai na fahimci irin ku ba imani suka ce kin ga na yafe kin zafe to da koje karki Allah ya isa kuma kaci